lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una haba mata yaya za ku kalli iyayenku ku ce za ku tafi masallaci ku tafi wa'ansu sabgogi daban ba daidai ba ne wannan kin ce wa iyayenki za ki je sallar da hajjuddin ai ba za a hana ki ba ai ba za a taɓa hana ki ba to don meye ya sa tunda har an riga an baki don me yasa zaki tafi wani uzurin in ba kya tsoron iyayenki ba kya tsoron haɗuwarki da ubangijin da ya halicce ki kuma in ban da tsabagen iskanci ki rasa ma lokacin da zaki iskanci sai a watan ramadan aiki a haƙura wata goma sha biyu a shekara wata ɗaya aiki a haƙura abin ya ban mamaki ta taho jagagab jagagab wallahi ga ta na tsantsiya a haka ta sa hijab har ƙasa da daduma a hannunta ana sallah duk ga al'ummar annabi kawai ta ɗauki wannan ta ɗauki sallaya yadda aka ɗauke ki Allah ya nuna annaba haka me amfanin haka ina ji kun kai kuku kusan bakwai dukka gaba ɗaya ɗaukar ku aka zo a kai kuma dukka ƙawayen juna ne ku ƙarfe nawa to za ku koma gida ƙarfe nawa za ku koma gida kuma sai ku ce wa iyayenku kun tafi masallaci kun je kun yi sallah yaya masifu ba za su yi mana yawa ba ya Allah zai bar ku to ai ko mu abin da kuka bari muka gani mu ma ba mu yafe ba ba mu yafe muku ba kuma Allah sai ya saka mana da izinin Allah da izinin annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da kuka yi din nan jiya in Allah ya so ya yadda ba za ku ga didan shi ba ba za ku taɓa ganin didan shi ba a rayuwarku ta duniya da izinin Allah wallahi ai ba ku kyauta ba kun ce wa iyayenku za ku je ku sallar tahajjud an kyale ku kun tafi sallah kun zo kun kama hanya kuma za sun kwaso sun kwashe ku kun yi tafiyar ku ku zo sannan ku zo ku dawo musu da bauta a watan ramadan a watan ramadan da muke ciki ba gara ma ki kwanta ki ta share bacci ba duk da ma shi ma ba shi da amfani ki zo masallaci in kin san bacci zaki ki gida ki je ki kwanta mana ai ba a ce dole ba ko ba haka ba duk neman falala dai kake yi ubangiji Allah ya fi mana kurakuranmu duk dai abin da muke yi kenan Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi shine duk abin da muke wa amma kin zo kin fita kin bi wannan kin yi wannan kin bi wannan ko kuma kin kwanta kina gara ma da za ta share bacci gara ma wanda za ta yi bacci shi ma ba garan a ciki ni ban ga gara a ciki ba sai ki haƙura ki kwanciyar ki abin da Allah iya sare miki yi shi a cikin gida ba dole ba ne ki yi shi a gida amma dai in kika fita cikin jama'ar za fi samun ƙarfi ka ji wani ƙarfi a jikinka na yin ibada to dalili kenan da ya sa ma a kifta masallacin ba haka ba menene dan yi sallar ka a gida ai sallar mace ai lada ne da ita a cikin gida a cikin gidan ma kuma a cikin ɗaki ma wallahi mata mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah <laughs>